a jiya da marashe ne dai mutanen garin dabci da ke jihar yobe suka sake samun kansu cikin wani halin kakani kayi sakamakon wani hari da ake san cewa ayan kungiyar boko haram sun kai kan mazauna garin da ya sa mutanen garin tserewa da kuma takaita zirga-zirga kan titin garin cewa wannan hanya na garin dabci ne ya hada wasu garuruwan da ke jihar yobe tun da misalin karfe biyar na marici ne dai mazauna wannan gari na dabci suka dinga jin karan harbe-harbe mai karfin gaske da ake zaton cewa ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane hada ma da jami'an tsaro duk da cewa babu wani bayanai daga wajen hukumomin tsaro amma mazauna wannan gari na bayanin cewa waɗannan mahara sun shigo garin ne da marace suka kuma dinga misayi wuta tare da jami'an tsaron wasu kafafen yatsa labarai dai na nuna da cewa wa wani hari ya yi sanadiyar wasu jami'an 'yan sanda guda biyar yayin da wasu ke cewa sun zarta hakan sai dai babu wani bayanai daga hukumomin tsaron kasar na tabbacin wannan rahoto ko akasin hakan na zanta da wasu mazauna wannan gari ta wayar tarho wanda kuma suka shaida min yadda abun ya wakana kamar haka daga dai abun da ya faru can muna can bayan gari wajen makabarta inda muka je muka gudu muka fake din hmm. muna gani ana harbe da abun da ya fi karfi sai muka ji harbin ya koma can jikin makaranta harbin ya rabu biyu haka wa'ancan suna yi a can ba nan suna yi a nan bakin kan na sojojin eh. can daga baya kawai sai muka ga an cinna wuta eh. to amma wukan aye daga cikin gidansa ne suka shiga suka kona wani mota kuma suka cawa kafin wuta da sauran gidajen sauran jami'an tsaro. Haka. To da suka kokona dai daga baya bayan abun ya lafa dai ai kafin aka kona da sauran gidajen su gidajen jami'an tsaron kuma daga baya da muka zo da muka ga abu haka ne gidajen su na bakin kwalta da inda suke din ne aka kona na jami'an tsaron kenan Eh, da kuma can police suka je suka kona mota guda daya na jami'an tsaron to su jami'an tsaron idan suke haraka kona masu kaya haka sun bar wurin ne ko me faru eh, to sun je anan gama sun yi iya nasu kokarin wallahi Allah zai saka musu da alkhairi sun yi kokari iya kokarin su abun ya fi karfin su ko a jiya laraba ma dai sai da aka ce wasu maharan sun kai hari a garin Dambuwa da ke kudancin Borno wanda ya sanadiyar wasu mutane ciki har da jami'an tsaro wanda tun a jan zanta da wasu mazauna wannan garin na Dambuwa gama abinda wani ganau ke cewa eh, gaskiya gwamnati ya samu mutane mutum arba'in da daya dole ya same su a cikin arba'in da daya din su guda takwas su dan da sauki kuma aka yi musu direktin aka sallame su mm. guda talashin da daya mm. su za a dan saurara duba lafiyarsu aka ce suna asibitin mm. Yana ƙanana da mata akwai dan manya-manya guda hudu haka tsakanin su sannan kwayoyi eh, to kuma ba mu gana irin mu ba su muka gida mu sojojin su guda shida ne aka ce su mu da ido kuma guda uku wanda sun ji rauni haka ya ce akwai wata mata wanda aka harbe ta daka mm. tana da goyo nama eh, ta rasu sai akwai civilian jirgin mm. guda daya akwai kuma vigilante guda biyu wannan su ne abubuwan da sai dai daga bisani gwamnatin jihar borno ta da sanarwa doke da sa hannun gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ta hannun mai magana da yawun gwamnan jihar borno alhaji isa umar gusau wanda ke nuni da cewa jami'an tsaron sun samu nasara akan waɗannan mahara wanda har ma sun samu damar kwato wasu motocin yaƙi guda goma sha tara na waɗannan mahara da kuma kashe wasu da dama daga cikinsu sakamakon harin da mayakan sama da na ƙasa suka dinga yi musu hada da sauran jami'an tsaro sannan kuma sanarwar ya zata wa al'umman garin dambuwan game da waɗanda suka rasa nasu da ma jami'an tsaron da aka rasa sakamakon wannan harin da dai wasu daga cikin su wadda wannan harin ya ritsa da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya